'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan labarun lahadi na matasa taku ta kullum rakiya a rimi da gora ta fanta shamsu da fatan kin tashi lahiya. Alhamdulillah gora ya wajen ki yau muke labari. Alhamdulillah gora yau za mu yi tsokaci akan wani zaman wayar da kai na kungiyar 'yan mata masu jagoranci da suka yi wa wasu matan na jihar Agades a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu gabatar muku da wani mawaki matashi na jihar Doso wanda ake ce ma Isnek. Daga karshe kuma filin wasannin motsa jiki. Gora tsarin Kolab Africa ya gudanar da wani zaman tattaunawa a ma'aikatar Chambre de Commerce et de l'Industrie ta kasar Nijar. Haka ne Gora wannan taro ne da ya samu halartar matasa da dama waɗanda suke son su ci gaba a fannin kasuwanci. Karin bayani a cikin wannan rahoton na Faisal Bubakar. Ma'aikatu uku ne wato Make Sense Africa, ERD da Bond Inov suka kaddamar da wani shiri mai suna Kolab Africa. An shirya wata muhawara akan kasuwanci na matasan Sahel a Yamai. Ingisa ingiza matasa su mai da hankali ga wannan fanni na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya aka shirya wannan muhawara in shi Bowel Diop mai kula da muhawara kuma shugabar sashen ba da tallafi na ma'aikatar Make Sense Africa. Manufar wanga taron haɗuwar da mun ka yi don mu samu zamna ne mu tattauna kan masana'a matasa a cikin ƙungiya na fayar don kuma mu samu damar ɗaukan hanyoyin da za su kawo ci gaba da matasa manya da ƙanana suke ciki da kuma ba da shawara a wajen matasan da suke jin tsoro shiga wanga sana'a. A ra'ayin mahalarta muhawarar ire-iren waɗannan ayyuka na da mahimmanci ga matasa masu shawar kasuwanci. Wannan taron haɗuwa yana da matukar amfani gare mu matasa masu masana'antu da muke ganin wani lokaci akwai rashin ƙwarewa a fannin wanda fanni ne da ke da matukar haɗari. kina idan muna da masani a kan abin sa'a ce a gare mu. Ire-iren waɗannan ayyukan ayyuka ayyuka ne da matasa ke ta ƙara mai da hankali a kansu sannu-sannu. Gura a jihar Agadis kungiyar 'yan mata masu jagoranci ita ta tsara zaman wayar da kai ga 'yan mata domin bunƙasar da sana'o'insu. kuma manufar tasu gora ita ce a samu a baiwa wa'annan 'yan matan hanyoyin cin gashin kansu ga rahoton da ni sai ya shirya mana da dama suke 'yan mata matasa da ke ƙananan sana'o'i da suka karbi kiran jagorori matasa 'yan mata komi ke dalilin wannan fusa'ar zainab wali shugabar matasa 'yan mata jagora ta ba da amsa a ganin mu ya dake mu wayar da kan matasa a nan garin agades saman addini da kuma yadda suke tafiyar da rayuwarsu kan sana'ar mata akwai wasu ayyukan da mata suke yi kamar sai da tuwo da kuma kuma talla saman hanya a wajen al'umma ganin suke wanga aikin da suke yi bai dake ba shi yasa muke so mu wayar musu da kai mu sha hankalin su su gane da cewa a cikin wanga tafiya da muke yi za su iya koya sana'o'i da za su yi har su bude ma'aikatar kansu gaishe ta usman ta bar yar sana'ar da take ta sai da masa amma kuma ta sake komowa sana'ar game da wayar da kan da aka yi ina sana'a tuya ce nake yi ɗan unguwarmu suna cewa wagadiyar tana yin sana'a yan gidan ku su yi ba da suka kai ni dai har na bari to amma yanzu da na samu horon kanga da aka yi gaskiya alhamdulillah dai yanzu na fahimta cewa sana'a bata da kaɗan bata da kumiya kenan insha Allah zan koma sana'a ta zan fara tuya ni ma in samu incin kaina in dogara da kaina gurin wa'anda suka shirya da wannan tarurrukan wayar da kai shine ganin ya kawo sauyi ga tunanin 'yan mata matasa. gora Abdulnasir Isufu wanda aka fi sani da suna Sinek wani matashi ne mawaƙi ɗan kimanin shekaru 28 kuma haifaffen garin Doso. A yanzu haka Gora yana daga cikin mawaƙan da jihar Doso ke ji da su. Abokiyar aikinmu na na Hadiza Hassan ta yi fira tare da shi ga rahoton nata. Abdulnasir Isufu ya mallaki diplomar lisansi guda biyu, ɗaya a fannin gyaran na'ura mai kwakwalwa, ɗayan kuma a fannin lissafi. Sai dai kuma ya bar duk waɗannan abubuwa inda ya rungumi sana'ar kiɗa da waka? Mafi galibi duka na bari na rungumi harkar kaɗe-kaɗe. Ina yin shiri kuma ni nake tsara abin. Ina samun aiki na ɗaukar hoto da kuma haɗawa. Dan mawaƙi Abdul Nasir ya girma cikin harkar kiɗa da waka ya kuma mai da hankalinsa ga rawa sannan kuma ga rap inda ya fitar da waƙarsa ta farko mai suna yarinya. Na rayu ne a cikin harkar kaɗe-kaɗe. Babana mai kaɗa jita ne. Wannan ya bani kwarin gwiwar ganin cewa mi zai hana na shiga cikin wannan harka kuma na kare al'umma ta ta doso. Waƙar da na fara yi ita ce mai suna yarinya. Mai masa jagoranci isifu Ide na ganin sa a matsayin mawaki da zai ci gaba. Ya fara harkar kaɗe-kaɗe ne a gabana. Abdulnasir ƙwararre ne yana taɓa ko'ina a fannin na'urori. Ina ganin yana da kyakkyawar makoma ta mai. Kawai wajen haɗa sauti ne ba mu da. Da kuma abubuwan da muke iya nunawa wani lokaci muna so mu nuna abin da muke yi a nan su ga matasa. Wannan ne yake ba mu wahala. Abdulnasir Yusufu kuma mai kula da na'urori ne a gidan rediyon fara'a na dusu. Gasar wasannin kwallon kafa na mata yana ɗaya daga cikin wasannin da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Nijar Fenifut ta tsara domin cika sharuɗɗan babban kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA da ma kungiyar ta Afirka CAF. A jihar maraɗi ƙungiyoyi shida ne suka kara da juna domin neman ɗaukar kofin ƙasa. Aisha Messi yar wasan kungiyar AS Gard National na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci gasar ga tsokacin da ta yi mana. rubuta ta cikin ajandar kwallon kafa ta ƙasa gasar kwallon kafa ta mata na yanzu cikin bukatun kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa da kuma caf a maradi kungiyoyin kwallon kafa shida ne suka fafata domin lashe kofin ƙasa aisha mesi yar wasan kwallon kafa ta kungiyar gar national mun ma gaskiya muna dama kuma alhamdulillah yadda ake so ta kusa sama ko ma a ci ta samu balo ta mata nijar ta ci gaba ta samu evolution gashi yanzu turnuwa da maza ake sa suna jimawa da watanni suna buga balo haka mu ma mata muke nan gai na samu ci gaba ga na zama soji ni soji ni ida kuma hanzo wurin balante ne an kaji inda muke buga can hmm. a can albashi ake me yasa yankin maradi mai masaukin baki bai samu halarta ba lawali garba na cibiyar wasanni na filifoto ya amsa wannan tambaya domin karba wannan tambayar ne muka zaɓi maraɗi mun yi la'akari duka da cewa akwai mata da suke buga kwallo a maraɗi amma ba a samu halartar mata ba sai muka ga cewa watakila saboda tarbiyya da kuma zamantakewa ne muka ga ya dace mu wayar da kawuna domin mata su rika yin wannan haraka ta wasannin kwallon kafa eh, karawar karshe za a buga ta a ranar lahadi mai zuwa a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi ne bisa kan lambar uku biyu biyar tare da airtel ba tare da kumbiya ko da laba.